ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا سقط الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واعية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فيها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين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 ubangiji Allah ka shigar da mu kabari ahlus sunna Allah ka tada mu qiyama ahlus sunnati wal jamaa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna asdaqal hadithi kitabullah gaskiyan magana ita ce littafin Allah in an ce Allah ya ce magana ya kare wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha babu mai hikima sai wanda ke magana da hujjoji daga Allah idan mutum ya yi magana ya ja aya magana ta kare da an ce Allah ya ce Allah ce to kusan gaskiya ke da magana ya kare bai yiwuwa a ce Allah ya ce ce sarki ko dattijo ko wani malami ko wani samari ya ce amma dai da ka ji bayan Allah ka ce amma dai ka fita kallaye an gama da kai ba toto ba wawa ba mara hankali ba mara dadin kai shi kai inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad manzo Allah ce shiriya mafi alkhairi shine shiriyan da ni muhammadu nazo muku da shi kuma wanda ke magana da shine manzo Allah shi da kansa ke fadi yace duba shiriya na alkhairi wanda kuka ga nazo muku da shinga shine shiriyan alkhairi zai kubutar da ku duniya ku kare duniya lafiya ranar fidda ranku ubangiji Allah ya fidda ranku lafiya ku shiga kabari lafiya ku zo kiyama lafiya ku shiga aljanna lafiya khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine wanda muka zo muku da shi a cikin wanga unguwa ya ku mutanen rumf ahlus sunna wal jamaa jirgin da muke tafiya na da'awa musamman darul hadith mu shine alkitabu was sunna sannan akan fahimtar magabatan farko mun shigo wanga unguwa ba mun zo mu gaya muku shau tijani kaza shau ibrahim kaza she annan ababu she annan kumashi ko na akara a mun zo ne mu bayyana muku wanda in kun bi shi za ku bukta duniya da lahira mun zo ne mu bayyana muku wanda Allah ya masa shaida ga da sama da bakwai annabi muhammad wallahi bai ce wa khairul hadi hadi muhammadin ba sanda Allah ya tabbatar masa ka gayya musu shi in an bi ka za shiga aljanna dobarin jabu tunda Allah ke ni'ima yake baiwa ya ku mutanen Roms ba a taba ni'ima ba ba a taba baiwa ba kaman baiwan aiko manzo Allah Allah yayi baiwan aziki yayi mau'in aziki yayi mau'in haifuwa ya ba wa'ansu lafiya ya ba waɗansu sarauta ya zubo muna ruwa kai bayan Allah ni'imomi daban-daban da an maka haifuwa alhamdulillah alhaji yakubu mata na ta haihu ana nan na je america ana nan na samu visa america na samu visa ingila na samu green card na samu takarda na yi kaza na yi kaza yaro na ya kare university yaro na ya zama doctor yaro na ya zama lawyer kai an fidda sarki gidanmu na zama kaza an bani kaza ai nemo ne ko ba ka ba na sai mota na gina gida mata na ta haifu tagwaye uku na mrs ai ba mutum namiji bane in Allah ya maka ni'ima akwai wanda ya fika mazakuta amma ko bari ba yi gidan shi kai kuma zai yi ko 1 minute baka kaiwa mata gwaye fudu to kaga ba wani namiji bane kai dai ce alhamdulillah bara ma Allah ce Allahu akbar wanga duka ni'imomi ne ta amma billahi alazim kun ga ni'imomin da na kirga muku ga ka gina gida nan ka yi kaza nan ka ajiye wan cikin account na ina da 1 million dollars Allah ya bani arziki ya ba babana ya bani ya ba yarana Allah ya ba mu lafiya Allah ya dauka kamu. kun ga ni'imomin da na kirganga duka baki daya na rantse da Allah ba ni'iman da ya kai ranar da manzo Allah ya bayyana duniya e, ranar da manzo Allah ya zo duniya bayyana manzo Allah duniya kai barin ga muku ba ni'iman da ya kai duk wanda ya samu kansa bai ba kowa bai yashi manzo Allah yanzu haka in ka samu kanka kai dan ahlus sunna ne Allah ya gama ka duniya da lahira kafi Bill Clinton kafi Joe Biden kafi duk arnan ga kafi su duk wanda bayan Allah Allah ya bashi duniya da abin da ke cikin duniya kamar da Sheikh Abdul Latif yi bayani in ba don sunna bane ka fi shi albarka kasiri annabi Muhammad babban ni'ima ne Allah na gaya muna a cikin suratu Ali Imran kenan laqad manna Allahu 'alal mu'minin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 Allah ce wallahi ni ubangiji Allah tabbas babu shakka babu kwankwanto ni ubangiji Allah nayi babban ni'ima akan mu'minai wani irin ni'ima gida mota lafiya a yace id ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ni Allah na aiko manzo Allah to na ga muku bai wani duniya da lahira zuwa annabi Muhammad ranan da manzon Allah ya bayyana Allah ya aiko shi manzo Allah cikin ghar hira yana bauta yana kiran Allah yana kuma zuwa ga Allah sai ga Jibril ya bayyana da Jibril ya bayyana sai ya ce da Annabi Muhammad iqra karanta manzo Allah ce ma ana biqari ya kama manzo Allah ya sake shi yace iqra manzo Allah ce ma ana biqari ya kama shi ya sake shi sannan ya kuma kama shi ya ce masa iqra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 ba'atha fihim rasulan min anfusihim wallahi Allah bai ta mai magana ni'ima ba kamar ranar da aqidan sunna ya bayyana cikin gana eh ranar da su mal Abdul Samad su Sheikh Adam Baba su mal Afajara su mal Hamza daga Accra su mal Haji Umar wayannan malumman duka baki daya ranar da suka bayyana suka balle ma mabiyan shauti jani. ranar da suka balle ma mabiyan shauti jani. da shan Ibrahim Inyas suka declare biyayyen manzo Allah ranan ni'ima ya sauko cikin kasan Ghana eh, ranan da malam Hanza ya ce Haji Umar na wa'azi ranan da su malam asajara suka ce a ajiye shan Ibrahim gefe a ajiye shan Tijani gefe ba aya ba dalili ba kwakwaran evidence ba kwakwaran hujjoji ba dalili da ke tabbatar da manzanci ko waliyantaka ko kuma kai ba ko harafi da ke tabbatar da matsayin shehu ibrahim cikin addini bai da shi wallahi ko harafi ne bai da shi na ransa da ubangiji allah ne halice ko alif shehu ibrahim bai da shi da zai tabbatar da shi wali alif ma ya san shehu kar yake ke balantana bawu balantana tawu balantana tawu kai balantana jimun da ya'un da su sun sa'a in ka tambaye sun ce karya yake ba mu san shi ba wa kuka sani manzon Allah suka fara muna bayani sai Allah na gaya muna ranan da manzo Allah ya bayyana Makka ranan da ni'ima ya bayyana kenan ranan da ni'ima ya bayyana kenan ranan da baiwa ya bayyana kenan ranan da wayannan maluma suka bayyana shawi Afajar Afajara da su Malam Hamza da su a umar ba da yadda ya ce abi shiwo abi manzon Allah abi manzon Allah mutanen Ghana mutanen Kumashi mutanen Ankara Allah bai taba muku ni'ima kamar ranar da sunna ya bayyana wallahi bayyana sunna sira ne gare ku Allah bai taba muku ni'ima ba kamar ranar da ya aiko maluma suna muku bayanin sunna da sunna za ku shiga aljanna gobe kiyama sunna dai sa wani ba zai zama bayan wani ba sunna ke sa wani ba zai sha miyan wani ba sunna ke sa wani ba zai ci kashin wani ba sunna ke sa wani ba zai duka ba wani ba kai sunna ke sa wani ba zai zama bawon wani ba sunna ya girmama ka sufayen ga rera ka suke yi wallahi ba abin da ke rena tafiya mutum kamar bid'a da shirka an ce a duka ma Allah kaga wanda ka fi shi mutunci ka fishi daraja yaron kama ya fi shi daraja wai sarki ka duka bai kasar reli ne ba duka ma kowa ba tashi ma kowa shewa shi Allah Kisa zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai wani ya ce to na manzo Allah kai dubarin ya don manzo Allah ya ce ai wanga tambaya sai ya gaya da wanda suke gaban sa sahabbai ya ce gani ni ne manzo gaba da baya tunda ake annabawa ba taba wani ba annabi iri na ba kuma in na wuce ba ba annabi ya kare shi yasa wai wani rasulullahi wani shehu ibrahim rasulullahi duka karya ne shehu ibrahim ba rasulullahi bane karya yake yi in ya faɗi. rasulullahi shine wa rasulullahi shine wa menene dalilin ku muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah ko shi kare ne ko ba shi kare ba ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah sallata me wa khataman nabi manzo ne sa'annan annabawa da manzanni shine karshe to shi ibrahim ya kai ka zama manzo shehun kauyen bakin hanya ya kai kai maka zama manzo na bakin hanya yanzu ba Allahu akbar in ba don renin hankalin mutanen Ghana ba ba renin hankalin mutanen Ghana ba zamanin manzo Allah duban larabawan ga duka Qurayshawan ga ba fi da manzo bai manzo Allah ba eh? aka je Bahrain ba manzo aka zo America ba manzo aka je England ba manzo aka je China garin development ga duka ba manzo shi aka zo Ghana kai da aka zo Ghana fa ba South Africa ba ba Botswana ba domin Botswana ma gari ne akwai development sosai ba Botswana ba South Africa ba shikenan shi aka bullo Ghana Ghana Ghana Ghana wanda ne kai duka muka sani Ghana kuma kauye ba kuma shi ba ba Accra ba kauye iko Allah shi yasa wanga manzon ga shine manzon ɗan Amerika duka na gane ne kawai na kauyen ne ko da kuma shi ciki ko da Accra kafin su na mutane shi yasa na ga muku mu mun da abinci baki muke sawa ka ji shi a gwada wani mutumin kauye kauyen shi ba bai develop ba amma wani manzo Allah ana ta yi mata sun manna suna ta rasulullahi yana kan mamansu. suna rawa suna kidi rasulullahi kai kanka in kaga wanda suke ce mai rasulullahi na nuna karya yake yi yan wiwi yan rasta rasta matan da basu da hijabi suke ce a'a akwai rasulu ba lalle kowane rasulu na lahi bane wanga rasulu shaitani ne eh, rasulu shaitani mun yarda kai rasulu ne an misuse ne aka ce Allah ku fidda Allah ku sa dan aiken shedan sai Allah ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce laqad manna Allahu ala almu'minin Allahu akbar إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الله أكبر yatlu ayati yana karanta qur'ani yana bayani in manzo Allah ya bude bakin da karatu ya baka mamaki amma zaka sha mamaki fa shi annan ga yawa ba su karatun qur'ani ba hatta amma zuwa nasu bai hadace ba ka ji ana ce ma wani in ka ganshi ya shi anya a ce an ga Allah ba bane ba alarma bane zai yi ma ga alramomi ga sunan duka sun fi shekaratun Kur'ani. Eh, amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarancin Kur'ani ne yana iya yin kabbara Allahu akbar raka'an farko kuji ya ku mutanen Romsi mu ba mun zo mu zagi kowa bane in ka ji wanga zagi ne lalle baka da lafiya a zo ana bayanin manzo Allah ka ce an zo ana zage zage lalle kai ne dan iska kuwa tun da ka fara maganan gafa na kira sunan babana ne batun manzo Allah ke yi in yayi kabbara cikin sallan dare ba wai sallan farilla da ake yi masallaci a manzo Allah wurin bai wannan bai wannan manzo Allah bai zo yana dogon karatu cikin sallolin farilla ba a'a sallan dare daga shi shi Allah in yayi kabbara Allahu akbar cikin kwankwanton wani sahabi Abdullahi ibn Mas'ud je iske manzo Allah na karatu da ya manzo Allah ya kabbara Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا muna nana ta fatiya ne don akwai wanda ba su iya ba ce ka kama ka je ka ta koyi shagaltakanka da fatiya ka ajiye shagantaka gefe annabi muhammad da ya yi karatun malam abdullahi bin mas'ud ya ji daɗi shi shi ma ya zo ya shiga yace ina baya manzo Allah ya kama alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin yace yana karatu yana karatu yace muna tafiya ina jin dadi ina jin dadi shi na fara jin kai akwai dadi amma ayoyi suna yawa kan yaduwa manzo Allah ya kai aya number 100 kan yaduwa manzo Allah ya kai aya number 200 kan yaduwa manzala ya kai aya number 283 ko bakara nawa ne 286 ko ita nawa iko Allah maluma Qur'ani sun yi ikhtilaf ah, ah, ya ce to ba damuwa mun kare bakara na san an yi ruku'u manzala na gama bakara bismillahir rahmanir rahim alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم شكا علي عمران دعما ما ظل بكرة شيء شيزو أي ما ظل أنا صلى شيء شيزو كما ظل يكام علي عمران شيء يجي كمان أنكار علي عمران أي مي أي ركوع بأي ركوع بشينا جماعة شيء دوكو يا أيها الناس شكرا سورة النساء ya sauke nisa yana gama nisa ya shiga ma'ida yana sauke ma'ida sannan manzo Allah ya je ruku to zan tambaye ka kai bakar ma ka haddace in ka haddace ma kana ka karanta cikin sallah wanga ma ba ce mai Allah ba ko ko ne Allah ko wanda wanda ke karanta bakara ali imran nisa ma'ida cikin raka'a guda in eh, an ce mu wani qur'ani ba shine qur'ani ba to kai me kake karantawa kuna yi na ce muku duba mun rungumi karya an yi ma Allah karya mun yadda ai ma manzo Allah karya mun yadda karyan ya kare kan mu duka shekaran kana ga kuma shi karya ba ai ma mutanen kuma shi karya wasu yadda kuma bai yi wanda suka tashi suka ce ba su yadda ba muna tare da ku Allah ya taimaka muku eh eh in kuma bai yi ne yan karya su kama karya masu gaskiya kuma su kama gaskiya ko ba ka ba eh hanyar jirgi daban hanyar mota daban dama abin ana yi biyu biyu biyu biyu ba sabon yayi bane ko dai eh biyu ba sabon yayi bane tunda ku kun ce karyan za ku kama mu ma mun ce ba mu kama karyan to muna bayan gaskiyan in an dora na karyan na gaskiyan shi ma a dora shi 'yan gaskiya su kama gaskiya 'yan karya kuma su kama karya eh فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر dama hanya biyu ne ko ba ta ba kun ce ku ne maganin ku ce nan karya ai ma Allah karya hankalin ku kwance inda ka kai ma karya da yanzu wani ba kwance hankali an nuna wani an ce in an ganshi ya iya a ce Allah hankalin ka kwance an gaya maka manzon Allah da ba Allah da kansa ya ba manzo Allah ya ce yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuzakkihim manzo Allah na salkake su game da barin kafirci zuwa ga imani manzo Allah na karatu mutane na barin kafirci suna kama imani suna barin kafirci suna kama imani suna barin kafirci suna kama imani yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim manzo Allah na iya yayi karatu yayi karatu yayi karatu yana gama karatu shekau ya daga hannu ya ce annabi muhammad ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yana iya duba sabar karatun qur'ani saban bayani manzo Allah na magana yana magana bai sauka malam ya zo ya fara shi kare fa Khadija ta bi Abubakar ya bi Ali ya bi Zaid ya bi kai kan ya mutu mutane da ke gaban sa 140,000 eh wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة الله أكبر ويعلمهم الكتاب والحكمة yana sanar da su littafin Allah wal hikma sannan kuma da fikihun da ke ciki wallahi manzo Allah bai taba nuna kai manzo Allah Allah ya kiyaye ka duk darajar da Allah ya bashi ga bai taba kha'intan Allah ya ce darajar da Allah ya bashi ya ce shi Allah bane amma nan ga mutum ba kowa ba ba kowa ba she an tara daudan gane ma sannan ci abinci wallahi amma she nuna kanshi yana wai da farko in an ganshi an ga manzo Allah na biyu eh na ce aljanna da kaza na uku in an ganshi an ga Allah hankalinku kwance kun rungumi karya ko to akwai ran da karya za maka karya wallahi a kulle ka eh a tuce ka ai in aka yi ma Allah kariya kai da ya kare kanka don na zan tambaye ku wayanda suka yi suka yi ma Allah kariya akwai da ya saura akwai da ya saura in an ma Allah kariya kai da baya maka wayyo ya min kariya a ai ka yadda ai ma Allah kariya kai ma an maka ويعلمهم الكتاب hikma. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل أي من قبل مجيء النبي قبل زوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين أنا تكين بتا بيننا بتا بيننا don Allah gabanin sunna ya zo gabanin sunna ya zo malumman boka su suka ma'aikatan gana malumman subu ana sula rabagana lailatul rabbi ana mugun aiki shirka ya mamaye ko ina shega sunna ya zo ya wanke kasan gana ahli suna ku ji tsoron Allah jiya da kuka fara da'awa ba mai da ku komi ba ba mai da ku wani abu ba sai aka wayi gari an rena ku aka ci mutuncin ku aka tozartar da ku aka zage ku duka ubangi aka fi ku karfi aka kakkashe ku mutanen da sun ci daukaka ku Allah ya daukaka ku ko dai baka Allah ya daukaka ku tafiyar sunna ga kwandan bida ne daukaka akwai wannan tijani a dan faila da ya taimaka tafiyar da ya daukaka dauka daukaka tafiyar ga she a wayi gari wai za mu da cikan mu musallama mu ba su mu nemi daukaka la ilaha illallah Allah ya ce واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واذكروا كتنا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض لغة تندكوكي أنكدن رونانا ku ba kowa bane mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas ba ko ina da ya siya cikin gana yi wazi ba ku ɗan kadan ba ku yi ku yi wazin ma ana ana ku za ku yi limanci a hana ku za ku yi wazi a buga ku Allah ce fa'awakum wa ayyadakum bi nasri shi shi ya taimaka muku ya daukaka ya daukaka ku da nasararsa maimakon mu koma mu saya kan tafiyan farko shaida mu zama bayi ga waɗanda ke rena Allah da manzo Allah habba insha Allah ce la takhun ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul ka ku tuci ku ci amana Allah da manzo Allah ku takhunu amanatikum amanonin da Allah ya baku ku ci amana wallahi ba ku taba zama ba ku taba zama madaukaka masu daukaka masu girma masu mutunci shaida tafiyar magabatan farko eh daukakar dan bid'a ayabtaguna indahumul izza inda indahumul izza fa innal lillahi jami'a kai wallahi ba qur'ani maganin duniya da lahira Allah ce ya ku wa'inda kuke neman daukaka kuna neman daukaka wurin an bid'a kuna neman daukaka wurin mushrikai kuna neman daukaka wurin da ba su da aiki shi kafirci wanda ya mai da shehu Ibrahim Allah wanda ya mai da Tijani ya mai da su sune allolin su kiran shehu Tijani da kiran shehu Ibrahim ya fi kima wurin su da kiran Allah da mutum Allah salatul fati ya fi Qur'ani wurin su salatul fati ya fi salati Ibrahimiya wurin su maulidi ya fi daren arfa wurinsu wayan ga ayab ta guna inda humul isa wayan ga kuke neman daukaka wurinsu eh wanda bai mai da Allah kowa ba bai mai da manzo Allah kowa ba ya rena Qur'ani ya daukaka bid'ansa ya take sunna dan sunna kake neman daukaka wurinsa Allah ce to bari in gaya maka kaka ne ni wurinsa daukakan na Allah ne shi yasa da Abdullahi Ubay bin Salul ya je neman daukaka wurin wurin arna Allah ya tozatar da shi ya mutu wulakantacce ba ku ga magabatan farko ba da suka saya kan sunna suka yaki suka tabbatar Allah ya rayar da su da mutunci suka mutu da mutunci har yau muna bayanin ga malumman mu da suka gabata da mutunci da daraja har tashin kiyama amma yanzu mu yanda muka zama abinda Allah ya bamu ba mu san darajar shi ba ga Qur'ani ga hadisai ga hujjoji ai ahlus sunna kai rinjayi ga freedom of speech freedom of association freedom of assembly me kake nema kuma ga qur'ani ga sunna freedom of assembly freedom of association freedom of speech what do you want from them what do you want what do you want what do you want from them go back to allah Go back to the messenger of Allah. Go back to Kitab wa Sunnah. That's where you find your greatness. Wunda ka samu daukakan ka kenan. Wunda za ka duwa wallahi dan bid'a. Tunda ya rena sunnan manzo Allah, kai guntu kai dargata. Ah, wanda ya rena sunna, da barin ga Allahu akbar. Yanzu zan tambaye ku. Maulidi manzo Allah ya san shi. amma ba abin da ke da daraja cikin zuciyar sai kai maulidi zan tambaye ku yanzu da zaka yi sallah da takalmi eh sai ka sha zagi na manzo Allah a ci maka mutunci kai na wayansu mutanen banza shine da ka samu da wayan ga mutane su kake neman doka kawo su yanzu aka yan bid'a fa ba abin da ke ba su haushi kamar sallah da takalmi wani wa mama da aka ce ana sallah da takalmi yace ba irin kasan gana ba to zaka nuna mu ko ka san garin ubanka ko ne ah. wani kasa guda muna? ko na garin babanka sai ku muna wani kasa wani kasa za a yi yanzu ko wani ma bai san sallah da takalmi sunna bane wani bai sani bai sani ba amma wallahi tallahi billahi alazim sallah da takalmi ya fi maulidi albarka kai ba in na ce ya fi shi albarka kamar ma maulidin na da albarka sallan ya fi shi kai ba hadawa ba hadawa domin sallah da kai manzo Allah ya yi sallah da takalmi ya umurci sabbai su yi sallah da takalmi ya ce ku yi sallah da takalmi ku saba ma yahudu da nasara su ne ba su sallah da takalmi ku ku yi sallah da takalmi manzo Allah ya yi sallah da takalmi har aka tambaye sabbai so nawa ya yi sallah da takalmi suka ce ai ba mu ya ganewa domin ya yi yawa har ba mu ya mu bambanta wanda ya sallah da takalmi da wanda bai yi ba gabanin zuwa annabi muhammad ku ne suwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna muke talla muna gwada mu, muna son ya ku mutanen roxy da unguwa ku kama shi Shi ne wanda ubangiji Allah subhanahu wata rana? manzo Allah ke gaya ma sahabbai wanda hadisi maluma su yi magana kan shi kwarai akwai wanda suka da'afa ta amma bayan Allah kai in ka duba ayan ma za ka yi aji hadisi kur ka saura ma aya manzo Allah ya ce masabai. man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ahabbani faqad ahabba Allah Allahu akbar Allahu akbar man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ahabbani faqad ahabba Allah yace duk wanda ya bi ni Allah ya mabiyayya da ka bi ni ka bi Allah in ka bi ni Allah ke direct kai ka san irin wanga magana shi da dalili ko manzo Allah ce ba duk wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya so ni masoyin Allah she munafukai Allah ke da munafiki suka ce ka mutumin gafa yanzu shi na son ya mai da kanshi ma kamar Allah ta bautan shi shi ke ne shika cin an bi ka Allah in an so ka wato shi ne batun kanshi kanshi yake ta yi kai munafiki dan iska ne ka san da ba ya yana tare da kai yanzu fa kana magana yana zagin ka cikin zuciya eh? yanzu misali bari ga muku bari na muku sifa munafiki Allah kiyaye kana zaune wurin wazin ga me ke nan me ke nan ake yi haka nan wani irin wazi kenan munafiki me kawo ka nan kore kore gajiyayye abu na baka haushi kuma kana ji yanzu kana nan kana kallo wani irin magana wani maganan banza ai ba wan ba banzantaka she wanda ke saurara maganar banza she yasa <laughs> me ka awo ka kallo muna baka haushi eh inji wani obe ya dewa me ka zo yi nan eh fasarar shi kenan cikin Hausa kun san mu doctor Sinchi ne suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fama shi da ke cewa a bar shirka shi da ke cewa a bar tara Allah da wani shi yana cewa wai in an bi shi shi an bi shi an bi Allah ba ba samun soyayyen Allah shi an bi shi wani irin mutum kenan kana damu mutane ba irin shi no yahudu da nasara ke yi ba kace kafirai ba kai Allah sidi da munafiki amin ah. wanga magana da suka yi manzo Allah bai jibo suna yi tsakanin su sha na ce ma sauka سوكا منافقين منافنشي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ce Jibril sauka sauka sai Jibril ya sauka yace to ai manzo Allah ya fadi yace in an bi shi an bi Allah suke rigima ya kuma ce in an so shi an so Allah suke rigima to sauka da aya ka tabbatar eh ai da ya fadi kuna musu ko wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya shi ya so ni ya so Allah she suka ce ba shi no kada kika kafirta Yahudi da Nasara ba yanzu ka zo kana irin wannan magana sai Allah ce da Jibril saukaka gaya musu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin nasi rasula وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا الله اكبر هاي الله جيه Allah ya ce ya kai annabi Muhammad wa arsalnaka lin-nasi rasula ni Allah musu Allah muka ajiye kowa muka aike ka zuwa ga mutane manzo na tabbatar kai manzo ana ta rasul kai ne manzo wa kafa billahi shahida gaskiyanka da manzancinka manzo Allah ka san wani ne shedanka manzo Allah ya ce ni Allah ni ne shedanka sallallahu shehu ibrahim wane ne shaidanka shehu tijjani wane ne shaidanka manzalla wa kafa billahi shahida wa arsal yanzu shehu ibrahim shehu tijjani za mu kawo shaidan manzon Allah za mu kawo shaidan me manzon Allah cikin suratu me suratul nisa'i wa arsalnaka lin nasi rasula وكفى بالله شهيدا yanzu mun samu ayan da ke tabbatar Allah manzo Allah ya aiko manzo Allah ko ba ba ya kuma ce ni Allah ni ne shaidan ka kai manzo ne ko ba ka ba shi Allah ya ce mai man yuti'ir rasul duk wanda ya bi ka ya bi ka manzo Allah mutane duniya ka gaya musu duk wanda ka fadi ya ji to da ni Allah ya mabiyayya Allahu akbar kai ka na daɗi ku ciwo man yuti'ir rasul alif wallah na nuna cewa da manzo Allah ki faqad Allah ka gaya musu ni Allah na ce duk wanda ya maka biyayya ni ma biyayya wanda ya juya yayi kankantara yayi girman kai kyale shi bar min lamarin shi na magani shi ka ji ai da manzo Allah ya iya ta yawo yana cewa ni manzo ne ta bada labarai ya ta bada labarai kamar da Shehu Ibrahim yayi yawo ya bada labarai ya yi bada labarai ba labaran wasa ya bayar ba sannan ai ya fi dan jarida duba ba labaran wasa ya bayar ba duba in kana son ka sha story wanda ya fi na Bollywood ya fi na Nollywood ya fi na Kannywood ya fi na Hollywood shiga jawarmani Diba ka sha labari kai ne je wurin malam bashir argungu ka ji yana koro maganganun shehu ibrahim cikin jawahirul ma'ani da kashiful ilbas kana jin maganganu manya manyan maganganu zabo ya shiga masallaci ya fito an dafa shi bai nuna ba shehu ya shiga file eh ya shiga file mai ya kare ana eh, ya za yi shehu ya ce ci gaba to shehu abin tambaya kai in ka iya tuma me yasa ka hofile ai don Allah shehu me kai ka cikin file shehu ibrahim me kai ka cikin file annabi suleiman bai taba hawan file wani bature ba wani suleiman riha asifa تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين النبي سليمان نتي إسكا زور زور kuma in iskan da ta zo yana kwanci yana zaune kan algalami shi wuli kafetin nan kun ga wuli kafetin nan shi ake filawa mutane sama da 100,000 suna kai annabi Suleiman na zaune kan nashi kowa na zaune shi ce iska shi ta ansa kira kaga ta zo tana gugu ta sai tana gugu gugu gugu. shi ta dauke ni shi ta dauke shi annabi Suleiman na saifa da iskan ta dauki zaka yayi sama shi ya duba nan ya duba ne ce Baitul Maqdis sai eh zani Baitul Maqdis tana ji gugugugugugu hup shi ta shiga da shi da ta tuma da shi da karfi take tuma da ta tuma sha Allah ya ce da ta dauki hanya ruhan haifu asa. da ta riga ta yi sama shi ta nasu tana tafiya da shi yana kallo ya duba nan ya duba nan ya ce kai mun kai yaman mu wuce yaman mun kai makka mu wuce makka mun kai ina a ah, ga indiya nan fa cikin iska har ya ce mun kai batul Maqdis sauke mu shaga ga babban shi Allah shi sauka Shehu Ibrahim na naka ayaka <laughs> eh ku koma ku sake story ku komo ko mun karbi amma wanga ya fadi Ya enji wani a ton siyo wanga a ton siyo Mm, campaign atụzi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ba annabi manzo Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wanda ya bi annabi muhammad ya bi Allah bin manzo Allah gidan aljanna bilal aljanna abubakar aljanna Umar aljanna Usman aljanna Ali aljanna lafiya bin manzo Allah kawai eh, bin manzo Allah kawai domin biyayyen Allah shiga gidan aljanna kai bari mu muku wata rana manzo Allah Allahu akbar yana daki shi da matansa suna cin abinci sunanta Khadija yace Khadija shiga madafa shiga kitchen shiga gadi ki kawo min miya in sha sai ta shiga ka san ta yi biyayya ko ba ta yi biyayya ta yi kalmar shahada ta yi biyayya ta nuna mai soyayya da kauna malam shaida khadija ta zo khadija na zuwa ta shiga ta je ta kawo miya shega manzo Allah jibril ya sauko ya sallama assalamu alaikum ce wa alaikum assalam jibril lafiya ya ce na zo wurinka ne me ya kawo ka yace yau na zo saboda khadija ne khadija ce eh yace na zo in ji Allah ya ce a gaya mata yana gaishe ta tun daga sama da bakwai ni ma jibrilu ina gaida ita <laughs> waliyan Allah na gaskiya wanda sakon gaisuwa ke fitowa wurin Allah kai sakon Allah ya taba zuwa zuwa wurin da na gaisuwa makaryatan banza to bayan an gaishe ta Allahu akbar Allahu dan Allah zan tambaye ku ai da gaisuwan kurma ya isa ko bai isa ba yanzu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar misali misali wo misali duba na ce me misali da she yanzu kai she aka aiko jibrilu ya zo she zo ya ce maka Allah na gaishe ka she wuce tafi saboda Allah baka ga in ji wani ka gama dole ba gama ba ai da ya isa Allah na gaida kai ai ya gama magana ya gama to bari wannan misali ya yi girma barin kawo kasa kasa yanzu kana gidanka shi aka ka buga maka kofa lafiya ya ce a kufa da yayi ko ne ya ce in gaishe in ga maka yana gaishe ka <laughs> ai da ga ranan matanka ta aje sakwara baka ciwo ka kushi yanzu aka fita cikin unguwar Roxy kace yau a da yayi ko min gaisuwa wallahi ina zo ne gida a fado yayi komin gaisuwa kabilan kara salamu alaikum ya kuke lafiya nan ya da yake tafiya ne to na gaishe ku eh wallahi ni ma yau an komin gaisuwa kun san ne gaishe shehu a fado wallahi gaisuwa kawai gaisuwa wallahi wani ma mai tsaron tefi sun ya gaishe shi na jin daɗi don ya san ya shiga ya yi kashi firi to ballantana balantana, Allah subhanahu wata'ala ya ce Khadija Allah ya ce a gaya mai kina gaishe ki gaya mata Allah ya aiko ni in gaya mata ana gaishe ta sannan ni Jibril da kaina ina gaishe ta shi manzo Allah ya ce menene sako ya ce a'a wanda introduction ne ga sako Allah ya ce ka gaya mata biyayyen da ta maka kan manzanci da na aure an gina mata gida cikin gidan aljanna yi yuti'i rasu rasul faqad ma Allah me gani ma Khadija wannan biyayya ana nan wata rana dan Allah Abubakar yayi biyayya ko bai biyayya an ce da manzo Allah makaryaci ne kai Isra Mi'raj abokai ce ni na yarda aka nemi a wulakanta manzo Allah Bakar ce ni na yadda na amince Umar ya ce ni ma na imani na amince Uthman ya ce manzo Allah na amince na doki dukiya na duka na baka Ali ibn Abi Talib ya manzo Allah wurin kwancen ka ni na kwanta Zubair ibn Awwan ya ce manzo Allah ni ne farko wanda zai fidda takobi in an taba kashe na ka mutun lahira Abu Ubaidah ibn Jarrah Abdurrahman ibn Auf Mus'ab ibn Umair ya ce manzo Allah ni ne farkon ambassador ka zuwa Madina Sa'ad bin Abi Waqqas ya ajiye mai shi gefe ya bi manzon Allah Bilal bin Rabah ya ajiye masu gidan shi ya bi Annabi Muhammad Zinnira Mus'ab ibn Umair Sumayya Yasir suka ajiye masu gidan suka bi manzon Allah shikenan manzon Allah ya ce asharatun fil janna yau mutane goma yan gidan aljanna Allahu akbar eh ai biyayya Allah zai ba ku aljanna Abubakar Bakar fil janna Umar fil janna عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن عوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن جراح في الجنة سعيد بن زيد في الجنة لا فيها من يطع الرسول فقد أطاع الله يبقى الله بيئة yi ma manzo Allah biyayya da ka bi manzo Allah ka bi Allah shortcut zuwa wurin Allah shi ne manzo Allah na ransa da Allah in ka bi shehu Ibrahim kan abin da ke cikin littafan sunna ka bi shehu Tijani kan abin da ke cikin jawahirul ma'ani billahi azim she wanda ya bi Allah da manzo Allah ya maka dariya gobe kiyama eh kuma kun ga kafircin da ke cikin littafin nan in ka mutu kai kai kafiri ne eh, a ce jawahirul ma a ce salatul fati na daidai da qur'ani su dubu shida ka yadda ai barin gaya maka kafircin ka yafi na fir'auna eh kai kai babban kafiri ne kai eh, babban arni ne wani abu ya fi qur'ani she ka yadda kada rayuwa kan wannan akida haka mutu ka je gaban Allah me za ka gaya wa Allah kuma an maka bayani yanzu aka ba na yawa na bayani ba kaji da kaji da ka kare kace shegu marasa kunya me yasa na zan na kunya wai don na ce kaman salatul fatihi bai iya ci qur'ani shi mai da ni mara kunya to na aza shugaban marasa kunya har shi kiyama inda wanda eh na aza na aza <laughs> kaga ba su ba suna saman maganganun banzan su ya hana mu wa'azi wani ke gaya min wai wata ke cewa an ce Anas kaza she ce a ba haka bane ta ce to in za yi magana shi ba ku son ayi? to mun ji mun bar ki yi kin kare shebe <laughs> ba ku so ayi magana shi ku yi na bari ban bari in mutu ban bari sai na yi wai ba ku so yi maganar shi wai an je makoki ana zagi na an je suna ana zagi na an je ai alheri ne baiwa ne kun raba zunubai na kun aza kun kai gida ban yafe muku mun ga muku yama sai na kwace sallolin ku na shiga aljanna da iko Allah <laughs> ai zagi mu gidan aure da ake yi da zagi mu da ake yi gidan ku ga bid'a kuma ga cin musunci ni ban san ma wani aikin su shiga aljannar shi ba eh don aikin banza ne zalla suke amma ya zai za a doki laifi mu ne a aza musu wala yahmiluna afqalahum wa afqalan ma'a afqalihim وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون za su aza nauyinsu su aza nauyin mu kuma eh ita sajin wani shekar aza nauyin shi kaje wutan jahannam Allah ya kiyaye ubangiji Allah ce da annabi Muhammad to munafikai barin gaya muku ni Allah na declare wanda ya bi shi ya bi magana bai kare ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gaya muku duba <laughs> tashin kiyama eh in an taru taro ya yi taro masu son taro na aure taron suna taron buki ka biyan ki ji taro kamar an sauko miki da aljanna ka bi duba akwai samarin da zo ka yana Allah Allah ranar Lahadi ya kai yana yawo yana bi taro taro masu addu'a eh masu addu'a yanzu yana ban mawaki ahlus sunna kaman sun halatta addu'an bakwai kore dan muna ganin ahlus sunna ke zuwa wani addu'a ye ahlus sunna da addu'an bakwai kai ye Allah muna rokonka kai ne Allah ran da za hali zai kai ku ji wanga addu'a kuma amin kuru nake so wallahi abin nake so ran da zai kai har bid'o inga saboda son zuciyar wa'ansu mutanen kumashi mu shiga mu yi irin bid'ansu in ranan zai kai to ina roƙon Allah ya kashe ni sannan ranar ya kai wallahi Allah kai ne Allah bid'o'in ga ranan da za mu kai mu halatta wanda bid'o'in al'alin mun san bid'a ne za mu shiga ciki mu je mu yi to Allah ka kashe mu sannan mu je mu yi ga aikin banza addu'an bakwai bid'a ne aikin banza addu'an uku bid'a ce aikin banza addu'an arba'in bid'a ce aikin banza ma anzalallahu biha min sultan eh, tati da sima addu'an banza ne ya ake addu'a tun ranar da mamaci ya mutu an kama mai addu'a kenan har ranar da zamu mutu cikin sallah mu yi addu'a sallan dare mu masa addu'a muna zaune ma yanzu aka mutuna da su Amadu Baba Allah ji ka Amadu Baba Allah ji sarkin Amadu Baba Allah ji sarki Allah ya ji kan Allah ya ji kan sarki Amadu Baba Mr. Garba Allah ya fi maka Allah saka gidan aljanna ga su babu madugo Allah ya fi muku manya manyan unguwan ga ubangiji Allah ya fi muku ya sa ku gidan aljanna ba shi an kwana arba'in ko shekara zuwa musu addu'a ba Allah yanzu zo ga addu'an ga in dai Allah ya karba ba sun samu alheri ba ga kuna Allah kuri san waliyan da ke tare da mu shi a zauna wa mutum zai addu'a shi an kama take away take away babban mutum ya karbi roba ana bin shi baya da roba yana tafiya an gulaye an gulaye kuna yawo da robobi bakake ana tafiya da buta na ka fito na fito gidan mutuwa wanda aka mai mutuwa na je na karbo abincin shi da butan shi zan kai gidana baka da kunya baka da kunya baka da kunya annabi muhammad ranan taro taro zai taro ai kuna son taro ko masu son taro yaje yana haka haka wani taro ajiya wani a komo ana wani su style style na mace ta shiga ta fito wani a shiga kina nuna kirji kina nuna baya kai ma kana kana nuna shadda kana komi ba komi jira akwai babban taro wani taro kenan wa yawma nab'athu min kulli umma wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida shahidan alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فكيف إذا جئنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ba taro ke so ba Allah ce na tara ku taron da ba ta yi shi ba Aiku cikin kumashi ko Accra ko London ko New York ko German ko ah Allah zai tara muku duniya ne ya tube ki sirara ga mamanki ga ko ina kai ma ga golaye ga azakari kana tsaye eh. ba ka sa ba ka sa shadda ba eh sa ya sunan shi three pieces ana yi kana kana haka ana yi kana haka wa wani waka wani wawa kana haka to rana haka za ka yi sarki golaye waje dattijo golaye waje mai baza kirji kaki damu ranar ba kirjinki zaki baza ba Allah zai baza miki kirjin zai fito ga kirjin ga nono Allah zai kina saye kin haka hufatan uratan burla a tara miki jama'an da ai kina shiga cikin maza da mata ko kana shiga cikin maza da mata ko to yau za kawo maza da matan ne sirara ga duwawunki ga gabanki ga nononki kowa na sai ga kina kina sai eh kai ma ga kanan ga golaye ba ka ciya ga azakarinka ga gwaiwa kana saye kowa na saye taro kuke so ko za mu saya 50,000 years za kawo duba ku yi taro kun ga taro billahi azim kun ga wanda zai fita hankalin ku ya tara ku kuna saye kuna kallo duba, ka ga jama'an da baka taba gani ba ai kuma shi baka samun jama'a akira baka samun jama'a wani bi ma cikin gwambo bai ko cikin agwa babu wani bi ma wani gindin tefi ga ana ga ana kashi kana rawa to wanga za tara kan fili mashar ufatan uratan burla deba yan deba masu fito da matan mutane matan gwanjawa matan bare-bare matan fulani matan kanjaga matan canba, matan kwatakwali shekubar su daddaurin mamunansu suna muku rawa ya ila kiyama kun ga muku da su wai deba da yi magana kuma su yi fushi aikin banza ne aikin banza ne in ba ku bari ba sai kun sai gaban Allah duka za tara kun ga da nace muku ina ta kiran sunan. mu ma an tara mu kun ga rigan gaba shi ni ma dan zo sai sayar sai kai ma kana sai da ke da babanki da ummanki da mijinki da yaranki da surkanni kuna sai hufatan uratan gurla ga shauti jari ba wando gasho ibrahim ba wando ya yi sa wando ne zai yawa ai manzo Allah ya fadi ga limaman gana ba wando limamin kumashi ba wando limamin ahlus sunna ba wando limamin tijaniya ba wando kai barin jamu kun san limamin kaba limamin harami maka da madina shurai sudais hudhaifi alkasimi su subai da duka ba wando alarmomin kur alarmomi fa ba wando alarma ya da ba wando ma umar ba wando ni ma anas ba wando kai ma ba wando ku ka ba wando eh masu sai da shinkafa ga kowa ba wando nan kowa ba kowa ba wando wannan ranar nan وجاء ربك والملك صفا صفا iko Allah aha ni ni na eh, ni na taka ni na taka ni na na kashe maiki na daga nan ba wando kowa ba wando lafiya وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات أمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر الله أكبر ونرانا النم النباوة نفسي نفسي من زني نفسي نفسي شيخ النيل nafsi nafsi sarakai nafsi nafsi kowa nafsi nafsi Allah ya ce kai annabi Muhammad fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi shahid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ranan zaka bayyana kowa ya shiru kai zaka bayyana kowa ya kasa kai kadai Allah Allah ce zan kawo ka in bar annabawa su yi ma al'umman su shaida kai kai ma al'um annabawan su yi ma al'umman su shaida kafiri kafiri mumini mumini dan bid'a dan bid'a dan sunna dan sunna mai gaskiya mai gaskiya munafiki munafiki ana aune aune annabi nuhu dai zai saya she mutane su zo she ce Allah wanga na san aiki shi wan ban sani ba wan armi ne wan kaza ne wan kaza da an gama annabi nuhu ya saya annabi ibrahim ya zo shi ma yi haka na annabi musa ya zo ya yi haka na ya zo ya yi haka na she mutane su fara cewa ku annabawan ga wani irin magana kenan sha ce to za babban shaida ya tabbatar da magana Allah ce shin kauka ka annabi muhammad annabi muhammad ya ce annabi nuhu ya yi gaskiya wayannan makaryata ne annabi ibrahim ka yi gaskiya wayannan makaryata ne annabi musa ka yi gaskiya wayannan makaryata ne annabi isa kai gaskiya wayannan makaryata ne annabi zakariya annabi yahya annabi lutu annabi shu'aibu kai da kai dukkan su shaida bayan manzo Allah ya shaida shi Allah ce na amince da shi ne manzo Allah da an kare nas wajina bika ala ulai shahida sannan a kawo mu a kawo yan bid'a mu a kawo ahlus sunna da yan bid'a manzo Allah yi ma ahlus sunna shaidan sunna yayi ma yan bid'a shaidan bid'a yayi ma kafirai shaidan kafirci yayi ma musulmai shaidan musulunci sannan manzo Allah yayi dama ahli sunna su bi shi shay'anai su yi hagu yan bid'a su bisu. ya kwankwasa gidan aljanna bude mai manzo Allah na takawa kai ku bara mu Allah yana takawa sannu hankali yana takawa sannu hankali zai buga kofin aljanna bayan da buga kofar aljanna ba wanda za su bayan manzo Allah shi ahlus sunna yana taka suna bi shi yana taka na bi yana taka na bi shi buga kofar yace ati babal janna shi in zo kofar gidan aljanna manzo Allah ya buga kai Allah ka nuna mana. malaika yace man wane ne ce ce Muhammadu ne annabi Muhammadu ne she mala'ikan saron aljanna tunda Allah halitta aljanna fa kaji tun lokacin da halitta aljanna she ce Allah ya sa aljanna amana hannuna ya ce min kan bude ma kowa she kai sannan za a bude kofofin gidan aljanna kun san nawa ne nawa ne wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara حتى إذا جاءوها wa futihat abwabuha maluma suka ce wawu na wawu thamaniya ne ko da ke maluman luga sun yi sabani kan wawu thamaniya akwai shi ko ba shi suka ce wawu thamaniya ne dalilin wawu thamaniya ne wa futihat ai kofofin aljanna takwas ne za a bude kofofin aljanna takwas da manzo Allah ya buga shi a bude ma'awa adad salam. ana kana jin tarara tarara tarara ana budewa manzo Allah na sayi Iko Allah yayi gaba yayi dama yayi dama yayi agu ya je ya komo lafiya ce ku ku shiga ku ku shiga ya bi haka zai ta shiga da mutane gidan aljanna komanda wallahi komanda ne wallahi Allah zan tambaye ku wanga duka ga ayoyi da ke tabbatarwa cikin Qur'ani ga dalilai cikin hadisai kun bar wanga kube kube shehu Ibrahim da shehu Tijani to sako na duka kenan don Allah wanga rashin kunya ne yi sallah sallah azumi azumi zakka zakka qiyamul layl qiyamul layl tarawih tarawih gemu gemu guntun wando guntun wando mata ku sa hijabi sa hijabi a ci asawaki a ci asawaki mata da maza ka ku cadu ba ku cadu ba za je gaban manzon Allah ya hadda ku kai ku gidan aljanna duka kenan mutanen Roxy mun zo ne mu gaya muku ba wanda za ku bi ku zauna duniya lafiya shi manzo Allah ba wanda za ku bi ranar mutuwan ku ku yi farin ciki shi manzo Allah ba wanda za ku bi ku kwanta cikin ramin kabari lafiya shi manzo Allah ba wanda za ku bi ku tashi ranar tashi alkiyama mutane na kuka ido yayi baki dilim amma idon ku yayi fari kaman gonan auduga يوم تبيض وجوه وتسود وجوه رانا ranan da huskoki za su farare fuskoki su yi bakake ilim tabiyaddu wujuhu ahli sunna wata taswaddu dujuhu ahli bid'a Allahu akbar magana ya kare sakon mu kenan in kun ji kunni ya ji gangan jiki ya sira in ba ku ji ba to dama mu ba kowa bane balligh ma unzila ilayka min rabbika وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر يكون متانين رقزي متانين قريب مو باكو بي كامر مزو بياني نكرم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا